daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na murya amurka ke zuwa muku akan mitoci 6025 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar nijar za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyo sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da fm nomad da dalal fm da kuma niyya da ke birnin kwanni sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa wata takaddama kan kwangilar gina gadar sama ta kaure a jihar Kano. wannan aiki na biliyan hudu da rabi baya cikin budget na shekarar 2018 da majalisar kano da amince asali abinda muka sani abinda aka ware shi naira miliyan 150 kawai za ku ji abin da gwamnatin jihar ta kano ke cewa dangane da wannan zargi muna kuma tafa da shirin a dawo lafiya da sharhin jaridun jamhuriyar nijar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke ban mana kan na'ura Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da babu Yakubu Makeri wanda zai karanto mana labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. Fadar White House ta shugaban Amurka ta yaba wa sabbin bayanan sirri da Isra'ila ta samar dangane da shirin nukiliyar Iran ta kira bayanan sabo da kuma masu gamsarwa. abinda kawai jama'an Amurka ba su yi ba shine su fito su ce hukumomi a Tehran suna da laifin keta yarjejeniyar kasar wacce ta kulla da manyan kasashen duniya a shekarar 2015 jama'an amurka da suka duba kasidu da fayafayen bidiyo da jama'an leƙen asirin isra'ila suka samu sun ce kasidun bisa ga duka alamu sun sahihi ne kuma sun fi suna tafiya daidai da bayanin da amurka ta tattara cikin shekaru da suka wuce tun da farko a jiya litinin firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya zargi iran da yin karya a kan ayyukanta na kera makaman nukiliya da take ci gaba da shi wanda ya saba wa yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 da ta haramta wa tehran ɗin shirin nukiliya sai dai babu martani da iran ta bayar nan da nan akan jawabin netanyahu amma kafin nan ministan harkokin wajen iran javad zarif ya maida batun abin dariya yana mai cewa yaron nan mai koke-koke ya sake yi ya ce akwai iyakar iya wasa da hankali na wasu mutane a wasu lokuta shugaban amurka donald trump ya yi yunkurin kyautata dangantakarsa da afirka a jiya litinin yayin da ya amshi bakuncin shugaban najeriya muhammadu buhari buhari shine shugaban wata ƙasa kudu da hamadar sahara na farko da shugaba donald trump ya yi taron koli da shi a fadarsa ta white house shugaban na amurka ya sha suka a kan kalaman ɓatanci da aka ce ya yi ga afirka yayin da yake jawabi ga manema labarai tare da shugaban najeriya buhari trump ya fi mai da hankali ne a kan dacewa da kasashen biyu suka yi wurin batu wurin wato bukatu da manufofi na yaƙi da ta'addanci da kuma faɗaɗa cinikayya buhari ya gode wa trump akan amincewa da yarjejeniyar sayarwa najeriya makamai lamarin da gwamnatin shugaba obama ta ki amincewa da shi bisa zargin take haƙƙin bil'adama ƙungiyoyin kare haƙƙin bala'adama sun zargi sojojin najeriya da azabtarwa da yin fyaɗe da kuma kisa ba tare da shari'a ba a yaƙi da suke yi na kusan shekaru goma da ƙungiyar ta'adda ta boko haram ganawa da shugaban kuriya ta arewa a yankin nan akan iyakan yankin da aka hana harkokin soji akan iyakar koriyoyi biyu zai kasance abin mamaki in ji shugaban amurka donald trump yana faɗa wa manema labarai a jiya litani sa'o'i bayan saƙon twitter da ya aike a kan taron koli da yake shirin yi da kim jong-un a ginin da ake kira peace house ko kuma freedom house wanda ke kan iyakar koriya ta arewa da ta kudu ya ce muna nazari a kan gudanar da taron a kasashe da dama ciki har da singapore kana muna tattaunawa a kan yiwuwar yin taron a kan iyakan wadda ke tsakanin kasashen biyu da aka hana harkokin soja kamar yadda shugaba trump ya faɗa manema labarai a lokacin da yake tare da shugaban najeriya muhammadu buhari a fadarsa ta white house shugaban na amurka ya ki bayyana wasu wurare da za a iya gudanar da wannan taron baccin singapore da kuma kan iyakokin ƙasar guda biyu trump ya ce labari mai daɗi cikin wannan lamari shine kowa yana son a yi wannan taron a ƙasarsa ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc wakilan tawagar majalisar ɗinkin duniya da ke bincike take haƙoƙin bala'adama a myanmar sun gana da shugaban ƙasar an san suci biyu bayan ziyarar da suka kai a bangladesh inda 'yan gudun hijira 700,000 da suka arcewa tashin hankali a jihar rakhine suke zaune a jiya litinin tawagar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai wakilai goma sha biyar ta gana da ausan sunci da kwamandan sojin ƙasar senior janar min aung hilan a birnin wato naypyidaw a yau talata ne tawaga za ta je jihar rakhine inda tashin ake tashin hankalin domin ganin abin da ke faruwa bayan matakan murkushe mazauna yankin da sojoji suka fara tun cikin watan agustan bara kana su ga irin kokari da gwamnatin kasar take yi don dawo da 'yan gudun hijira wanda galibinsu kabilan rohingya marasa rinjaye ne an ki baiwa 'yan rohingya 'yancin zama 'yan ƙasa duk da cewar yawan iyalansu suna zaune a myanmar karnoni da dama 'yan gudun hijira sun tsere wa tarzoma da ake yi ne a jihar rakhine lamarin da majalisar ɗinkin duniya ta kira ga bisan ga dukkan alamu wato kisan kiyashi ne. Baba Yakubu kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. da farko wata kungiya a kano ta kalubalanci majalisar dokoki ta jihar da ta fara shirin tsige gwamnan jihar abdullahi umar ganduje saboda abin da ta kira karya ka'idojin da suka shafi ba da kwangilar ayyukan gwamnati kungiyar mai suna hamisu magaji foundation mai ofishi a kano ta ce an kare ka'idar kashe kudin gwamnati wajen ba da kwangilar gina gada akan mahaɗar titin zuwa gidan zu da na zaria road akan naira biliyan hudu da rabi to sai dai gwamnatin jihar ta kano ta kare kanta kan wannan zargi da ake mata kamar yadda za ku ji a rahoton mahmud ibrahim kwari wannan laifi da gwamna ya yi kawai ya isa a tsige shi kuma ba tare da bata lokaci ba ita majalisar jiha ta zauna ta tsige gwamna umar abdullahi gandu saboda wannan aika aika da yi malam hamis magaji kenan daraktan kungiyar hamis foundation kimanin makonni uku da suka gabata ne gwamnatin jihar kano ta bada wannan aiki na gina gada matakin da ta ce zai kara kawata birnin kano da kewaye sai dai kungiyar ta hamisu magaji foundation ta yi zargin cewa baya ga arin aringizan kuɗi da aka yi wa kwangilar an kuma keta ka'idojin kashe kudaden gwamnati. Wannan aiki na biliyan hudu da rabi baya cikin bajet na shekarar 2018 da majalisar kano ta amince asali abinda muka sani abinda aka ware shi ne naira miliyan 150 kawai so wannan ya nuna cewa aikin da ake yi baya kan tsarin mulki kuma ya haramtar da aikin da ake ko su matakai wanda tsarin mulki ya yarda da shi mana abin su yanzu muna kokari mu je mu kai kotu domin kotu ta dakatar da wannan aiki ba tare bata lokaci ba shi kuwa shugaban jam'iyyar pdp da ke hamayya a jihar kano sanata mas'udu el doguwa cewa yake aiki ne fa ba dan kankani wadda za a ce wato ina cikin rukunin kuɗi da ko you know, gwamna zai iya ba da sahalewarsa ba wannan aikin yanzu ina so in tabbatar maka in aka yi wasa da mutanen taroni da mutanen da suka dawo wajen zoo road to sai dai a yi musu dan karamin dam a sa kwale-kwale ya dinga hayar da mutane saboda ruwa zai cika gurin ruwa ana tare masa hanya ne idan ka duba da can da wannan shataletalen da yadda ake zuwa ake tafiya komai ina tafiya salin alin amma yin wannan gadar da ake kokari a yi yanzu ina so in tabbatar maka sai ya kawo nakasu da cinkoso saboda haka mu tunaninmu shine a yanzu dai a halin da muke ciki kuɗin da za a ɗauke su a je a saka su a inda mutane za su amfana amma wannan yanayin da aka samu kai ina so in tabbatar maka da cewa wannan shine irin aikin da muke cewa aikin baban giwa su kuma suke kiran shi aika-aika To amma kwamarar Muhammad Garba da ke zaman kwamishinan labarun Kano na cewa. Abu na farko da ya kamata al'umma su sani shine wannan aiki aiki ne guda biyu. Akwai aiki na farko shine aikin gadar ƙasa. Shi jumlar kudin aikin gadar ƙasa nan shine ya kai biliyan uku da wasu miliyoyi a sama. Akwai miliyan ɗari da hamsin da yake yana cikin kasafin kuɗi na shekara dubu biyu da goma sha takwas sannan aiki na biyu shine baya ma cikin kasafin kuɗi tunda ayyuka ne guda biyu a dunkule gwamnatin jihar kano ta gama tsare-tsare ta gama shirye-shirye domin ta gabatar da kasafin kuɗi na musamman wanda ake kira supplementary budget aikin gadar ƙasa yana cikin wannan wato supplementary budget kuma na san a yanzu magana nan da ake ko an gabatar wa majalisa ko kuma za a gabatar da mu kaga kafin a gama ko kuma a yi nisa a wajen gudanar da aikin gada sama jisar dokoki ta jihar kano za ta amince tun da dama ba a ta da yin wannan aikin ba sai da aka tuntuɓe su dai kamfanin da aka baiwa wannan kwangila ya fara aiki bayan da gwamnatin jihar kano ta ba shi kashi hamsin cikin ɗari na adadin kuɗaɗen kwangilar wato naira biliyan hudu da rabi kuma ana sa ran zai kammala wannan aiki a cikin watanni goma masu zuwa. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Ana turka turka saboda kuɗi. To wasu sarakunan gargajiya a yankin kudu maso gabashin Najeriya da al'ummar ibo suka fito. sun ci ashirin suke su mara shugaban najeriya muhammadu baya a yankurinsa na neman wa'adi na biyu a shekara mai zuwa to ko menene dalilin su ga alphonsus okrigwe da karin bayani a wannan rahoto da ya fara da kalaman ɗaya daga cikin sarakuna The following resolutions were adopted by the Council of Muryar mai martaba Eze Oliver Wahanwe mai magana da yawun wasu sarakunan kabilar Ibo kenan a lokacin da kimanin sarakuna 200 daga sassan yankin kudu maso gabashin Najeriya suka gudanar da babban taro a garin Okigwe da ke jihar Imo don baiwa shugaba Muhammadu Buhari goyon baya bisa yunkurinsa na neman sake tsaya takarar shugaban ƙasa a zaben 2019. Ezo hawa ya ci gaba yana mai cewa. We thank the President of the Federal Republic of Nigeria, Muhammad Buhari, for his selfless and dedicated service to the nation. Mun gode wa shugaba Muhammadu Buhari domin sadaukar da kansa wajen yi wa ƙasar hidima, sadaukar da kansa wajen tabbatar da cewa an kyautata kowa, da kuma dagewarsa wajen tabbatar da zaman lafiya da haɗin kai da kuma ci gaban kasar. Mun yi amanna cewa shugaban kasar na kan manufar ceto kuma ya ceci kasar mu daga kangin talauci da kuma cin hanci da rashawa. Ya taka muhimmiyar rawa wajen tabbatar da tsaro a duk faɗin kasar ya kuma ɗauki matakan da za su maido da yarda a shugabancin kasar. A halin yanzu ana dab da mayar da kasar mu zakaran gwaji a fannin gudanar da harkokin al'umma. Kasar mu tana dab da shigan sabon zamani mai tattare da wadata da bunƙasuwar tattalin arziki kuma muna goyon bayan kirki kirkiro sabon ajanda da ke dogaro da ci gaban da an riga an samu mai martaba eze Eri cebu na ɗaya daga cikin sarakunan da suka halarci taron kuma ga abin da ya ce the truth is that a lot of points were considered in arriving at our conclusion gaskiyar magana ita ce mun binciki lamarin kamun muka yanke wannan shawarar na farko shine mun tarar cewa shugaba buhari gwarzon namiji ne wanda ya aiwatar da muhimman ayyuka a cikin ɗan gajeren lokaci na ga ayyukansa a fannin bunƙasa kayayyakin more rayuwa idan ka je babban titin inugu fatakul za ka ga aiki na tafi tafiya da kyau haka ma babban titin Anacha inugu da ke kasar Igbo kan batun gadar Neja ta biyu wato Second Niger Bridge ita mana ci gaba bisa waɗannan muhimman ayyukan ne ya sa muka ga cewa ya kamata mu bar shi ya kammala su kuma shugaba Buhari na waɗannan ayyukan ne domin ganin cewa an shigo da 'yan kabilar ibo a harkokin kasar saboda haka ya zama wajibi mu mara masa baya sai kuma mai martaba Eze Ignatius Anyadike ya bayyana cewa. The verifiable risk why traditional rulers from the southeast decided to give an irrevocable vote of confidence to the President of the Federal Republic of Nigeria, Muhammad Buhari. Gamsassun dalilan da ya sa sarakunan yankin kudu maso gabas suka yanke shawarar mika goyon bayan mu ga shugaba Buhari. Na ɗaya shine domin ba sa damar ci gaba da muhimman ayyukansa, kuma na biyu shine wajibi yankin kudu maso gabas ya samu kulawa daga gwamnatin tarayya idan har muka haɗa ƙarfi da ƙarfe muka goyi bayan shugaba Buhari. sarakunan da sun buƙaci shugaba buhari ya yaba wannan goyon bayan da suke bashi da tukuncin ganin cewa an miƙawa ɗan kabilar ibo ragamar mulki a shekarar 2023 alphonsus okorigwe muryar amurka daga owerri Najeriya. to a gaida alphonsus kafin mu je shiga shirinmu na gaba mu shakata da wannan waka. nisa da na sani mu zaman ma'adin kule duk irin rikicewar zamani wata rana za mu samu abin da muke burin gani ga yau najeriya a sahun da sudan sai in gaya muku Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC ana kuma iya sauraron wannan shiri kai tsaye a shafinmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu agogo nan na cewa karfe ukun dare ne da minti sha shida ga shirin a dawo lafiya. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na Adawo Lafiya. Baba ya ku makeri ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba ne da hiranmu da Isa Ali, shugaban wata kungiya mai zaman kanta da ke fafutukan kiyaye hatsira a Ghana, ta VALD a takaice, inda hukumomin kasar suka fitar da wasu alƙaluma masu fargaba na yawan hatsira a kasar, inda tuni mutane kimanin 600 suka rasa rayukansu ta hanyar hatsiran mota tsakanin watanni ukun farko wannan shekarar 2018. A makon da ya gabata Isa Ali yana mana bayani ne akan taimako da gwamnati take yi musu a cikin wannan lokaci bayan shekaru da dama da hukumomin kiyaye hatsara a kasar suka sha fama wurin samun taimakon gwamnati. Ga dai bayanin nasa. Yanzu sai mu ce alhamdulillah alhamdulillah saboda aikin da muke shekaru da dama sai mu ce shugaban kasa kenan nana a ado gaskiya ya taka rawan gani ya mana wani kokari shine ya ba eh, kungiyar da ke kulawa da shanin eh, kan mota su hana asirurrukan mota ya ba su wasu kudade da dama wanda za su yi shi ake kowane shekaru in ya so a rage waɗannan eh, ababen mun ka duba ya ba akwai kudaden da an kama ghana road commission yana waɗanda mm, hukumar kiyaye hatsari hukumar kiyaye hatsari akwai wasu kudin da gwamnati ta kai kokari ta ba su shekaran ga ne sun su ci gaba da aiki saboda gaskiya eh, rashin kudi ya kawo musu damuwa na biyu kuma muna da kungiyar da ke duba shanu gyare-gyaren mota eh, hanya na su ne ghana highway authority su ma gwamnati ta kokari ta ba su kudi yadda za a yi su ma matsalolin da ke kan hanya ya eh, so su yi kokari su gyara saboda wani lokaci sai ka ga da hanya sai ka ga potu na kai ke wasu ramuka sai ka damuwa direbobi kuma wasu ba su ga wannan ramuka sai ka ganka kamar sun bi sun je eh, sun fada ciki sannan kuma akwai wasu wani kungiyar da kuma an kiran taban rus su ke kulawa da shani zane-zane kan mota ana zanawa kai za ka gaba ne kai baya ne wurin weekend da koma yanzu da nake magana zane-zanen da ake yi kan titi duka sai mu ce bewa ya sha wato eh, hukumar da ke rubuta alamomi na kan hanya kenan alamomi kan hanya eh, department of urban rules kenan suke ba da wannan contract ya so a duba ko kudin da ita ma gwamnati ta ba su su kokari ya so shanin zane-zane na in su ma su yi su eh, su ma kula da wannan haraka gaskiya wannan kamata ne mu gode ma gwamnati da irin kokarin da ta yi inda jimawa ba mu iya mun samu irin wannan taimako da za a ba wannan kudade da za a ba wannan hukumomi su ci gaba da aiki ba saboda in mun ka duba eh, eh, sai mu ce eh, shirin da an ka dace a majalisar dinkin duniya ke na united nations decade of action by 2020 program da mu duka har da gana ma muka sa hannu kai mun ka dace kai yana kiran hankulan gwamnati a yi kokari in ya so a rage rayukan da an ke eh, rasawa kan titi shi accident da ake yi da mutane ke mutu a yi kokari in ya so kamin nan zuwa shekaru kinan 2020 eh, eh, a yi kokari in ya so a rage waɗannan asarori kan titi To bari mu duba duk da irin wato kudade da gwamnati take sawa da kuma an san um, an ilmantarwa da ita hukumar kiyaye hatsira ta ƙasa take yi. To amma idan aka zo su direbobi suka ga an gyara hanya hanya tana kwance. ana samu ko kuma suna iya su yi tukin ganganci da wasu dalilai da ke kawo tsira to nan gane ya kamata wato hukumomin da ke kula da tabbatar ko kuma suke ganin an yi amfani da doka shine 'yan sanda wani irin kira za ka yi ma 'yan sanda don su tabbatar da ganin su direbobin sun bi dokoki na tuki a hanya kaga na farko magana da ka tambaya ka gaskiya ne eh, muna samun gaskiya wasu direbobi a lokacin da an ka gyara hanya kaga wani lokaci eh, hanyoyin da muke da shi saboda wasu ramukan da ke cikin ba su iya su gudu yadda suke so to kaga lokacin da an ka gyara sai ka gan sai gudun su ya karu kuma ka duba me ke kawo na ababai kaga na farko muna musan wasu direbobi gaskiya giya suke sha in sun ka sha giya ba sai ka gan kamar sun je kan titi yanzu hankulan su gaskiya ba shi daidai wannan yana kama na matsala sosai shi ake ce wai drink driving gaskiya yana kawo matsala sai ka gan mutum ya sha giya ko direba ya sha giya ba gaske eh, bai kulawa da zanen da an kai kan titi ko bai kulawa da idin fasinjojin da ke cikin mota haka sun ce za su sannan kuma na biyu kuma akwai wasu ganganci na ciki in sun ka zan kamar wanga unguwa ba eh, sai mu ce ba yan sanda wurin police ke na npd motor traffic eh, department hmm. sai ka ga suna sauri saboda suna son fasinjoji na cikin mota mai shina sauri a ce ya je ya haje wa fasinjoji ya zo ya doki sababbi saboda shi ma kamin dare ya yi a ce shi ma ya samu kudade masu yawa. A nan kuma za mu tsaya mu ci gaba da wannan hiran a mako mai zuwa. A madadin bakon namu Isa Ali shugaban kungiya mai zaman kanta ta VAD wanda take fafutukan kiyaye hatsira a Ghana da dukkanin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka. Baba Yakubu makeri ne daga nan Washington ke sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. yanzu kuma ga wasu daga cikin sharhin jaridin jamhuriyar Nijar. binciken da wata kotun faransa ta kaddamar kan wani fitaccen ɗan kasuwar ƙasar vincent bolore saboda zargin cin hancin ma'aikata lokacin da yake ƙoƙarin samun kwangila a wasu ƙasashen afirka na daga cikin labaran da suka ɗauki hankalin jaridun wannan mako jaridar le ta ce idan ta tabbata bolore ya ci hancin jami'an gwamnati a yayin da yake kokarin samun kwangilar tafiyar da al'amuran gudanar da tashoshin jiragen ruwan lome da conakry fakat ne idan aka binciki hanyoyin da wannan dan harkalla ya bi wajen samun kwangilar shimfiɗa layin dogo tsakanin biranen faraku da yamai za a ga burbushin bayar da toshiyar baki a tare da wannan aiki le nouveau ta rawaito cewa gwamnatin jamhuriyar nijar ta bayyana shirin ware miliyan dubu ɗari biyu na sefa domin tunkarar wahalhalun talakawa a lokacin damana jaridar ta kara da cewa kwamitin ministocin da ya zo da wannan shawara ya sanar cewa za a yi amfani da waɗannan kuɗaɗe ne don tanadin cimakar da za a karkasa a gida biyu kashi na farko za a raba wa jama'a kyauta yayin da wancan kason za a sayar da shi akan farashi mai rahusa a ɗaukacin faɗin wannan ƙasa jaridar lanketor ta mai da hankali akan bayanan da fadar shugaban kasar nijar ta gabatarwa kotun tsarin mulkin kasa dangane da adadin dukiyar da shugaba isuhu ya mallaka shugaban kasar ta nijar wanne a shekarar 2011 ya ce ya mallaki dukiyar da aka kiyasta cewa ta kai miliyan 530 na sefa ya sanar cewa a yau wannan dukiya ta haura miliyan 1224 da wasu 'yan canji a sama abinda lanketor ta ce sam bai yi daidai da dukiyar da shugaban kasar ta nijar ya mallaka a zahiri ba a tunanin wannan jarida iwon dukiyar ya zarta abin da aka faɗa mu karkare da jaridar lebanon wacce ta ruwaito cewa bankin bankunan kasashen afirka ta yamma masu amfani da kudaden sefa wato Besiyawo, ya buga wata sabuwar takardar kuɗi ta jika hamsin na sefa a albarkacin cikarsa shekaru hamsin da kafuwa a jiya 30 ga watan afrilu ne ya kamata a saki takardar kuɗin ta jika hamsin na sefa a kasuwannin hada-hadar yankin afirka ta yamma domin ba jama'a damar soma amfani da ita jaridar ta ambato shugabannin besiyawo suna cewa sabuwar takardar kuɗin mai launin ruwan goro ta sha bamban da sauran takardun kuɗin sefa da aka sani a can da abin da ke nufin ba za a iya buga jabin takardar ta jika hamsin ba sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana assalamu alaikum suna na baffa haruna damba habaju bajoga dalibi a kwalejin ilimi na alhaji garba zagada to alhamdulillahi ala kulli hal muna fatan wannan ziyara ko kuma ganawa ta trump da shugaba buhari za ta haifar da ɗa mai ido ga al'ummar najeriya baki daya a san kuma muna kira ga shugaba buhari cewa duk wani ƙudiri ko kuma wani batu wanda ba zai yi daidai da muradun al'ummar najeriya mabambanta addini da kabila ba ya kamata shugaba buhari ya shirya wannan abubuwa ya tsaya dai a gudanar da abubuwa waɗanda za su amfani al'ummar ƙasa domin a gudu tare a tsira tare allah ya sa ziyarar ta amfanar da ɗaukacin al'ummar ƙasa baki ɗaya na gode tashi lafiya daga babba haruna bukum assalamu alaikum sashen hausa voa sunana alhaji umar dangara chief grader operator ministry works Yobe State Nigeria. To Allah POA ku isa min wannan saƙo ga jama'an Najeriya, Kiristoci da Musulmi. Ina kira ga Kiristoci na Najeriya, ku yi amfani da littafin ku mai tsarki da ya koyar da ku zaman lafiya. Kada ɗan siyasa su yi amfani da ku a jawo kashe-kashe a Najeriya. Don Allah da annabi a ja addu'a zuwa ga zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. a da janar yakubu gawan har yau ba a ji abin da ya furta ba na muwa abu a cikin wannan ƙasa shina fata a zauna lafiya kirta na na kwarai yanzu kuma sai labarai a takaice shugaban da ke kula da kamfanin aikewa da sako na whatsapp yana shirin barin kamfanin saboda wasu rahotannin rashin fahimtar juna akan yadda uwar kamfanin facebook yake amfani da bayanan mutane hamshakin antajirin na mai whatsapp jan kum ya rubuta a shafinsa na facebook a jiya litinin yana mai cewar kusan shekaru goma da shi da abokin tafiyarsa suka kafa wannan kamfani na whatsapp ya ce tafiyarsu ta yi kyau tare da wasu muhimman mutane amma ya ce lokaci ya yi da ya kamata ya kama gabansa sai dai kum bai ba da takamaimin ranar da zai bar wannan kamfani na wasa ba jaridar washington post ta faɗa a jiya litinin cewa kum yana barin aiki ne saboda rashin fahimta a kan yunkuri da facebook ke yi na amfani da bayanan kwastomomin whatsapp da kuma ƙoƙarin rage karfin adana bayanan manhajar a lokacin da masu whatsapp suka amince su sayar wa facebook da kamfanin a shekarar 2014 a kan kuɗi dala biliyan 19 whatsapp ya ce zai ci gaba da zama mai cin gashin kai ba tare da musayar bayanai a da facebook ba ko da yake bayan shekara ɗaya da rabi sai facebook ya fara takurawa a canja ka'idodin aiki ta yadda dandalin sada zumuntar zai iya samun bayanan mutane da ke amfani da whatsapp Thomas Sauro da aka muka kawo karshen shirin a wannan lokaci amma da misalin karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato uku kenan agogon Ghana za ku ji wata tawagar abokan aikinmu in Allah yadda da wasu sabbin rahotanni. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo za a iya garzawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. yanzu a da shi baba ya kuma kirbe ta ne gabatarwa da solomon abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injiniyanmu daryl smith mahmud lalu ke cewa a wani lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc